بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم نوني قوتا Eh, kun tabbatar haka ne na'am eh, shi ne na jo suna cewa saudiya an ga wata ne tuni ban tabbatar ban sani ba ko an ga wata a saudiya kenan yau dai 29 ne gobe allah ya kai mu ɗaya ga wata kenan to yau 29 ga watan zulka'ada 1444 hijiriya ya zama 18 ga watan 6 2023 a kirdadon miladiya a wannan masallaci mai albarka da ake ma'inkiya da masallacin malar ridwan ana anguwar fantami gabas bisa kulawar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna assasawar marigayi a shek ismaila idris allah ya masa rahama ya ji kan mu mata da maza Allah ya taimaki jagoranmu da yake aikin haji Sheikh Muhammadu Sani Yahya Jingir jagoranmu na jihar Gombe da sauran jagororinmu Allah ubangiji ya taimake su ina amfani da wannan dama na gabatar man da kalma na ta'aziyya na wani babban rashi da muka yi a wannan masallaci sai daga cikin iyayenmu ko kakanninmu za mu iya cewa da ake yi inkiya da alhaji audu mai gari amma yanzu ya fi zama a waje kuma yana zuwa da wuri masallaci sosai kuma filin jaya yana zuwa da gare bawan Allah ne mutumin kirki kwarai da gaskiyan gaske bawan Allah ne mutumin kirki iya abin da muka sani wala nuzakki ala llahi ahada to Allah ya karbi rayuwarsa muna roƙon Allah Allah ubangiji yayi wannan bawa sarahama Allah ka sa ya huta Allah ka nawwara kabarinsa Allah ka ɗayyaba zuri'arsa ubangiji ta'ala muna roƙonka ya Allah mu kuma Allah ka sa mu cika da imani nan mu ma muna amfani da wannan dama mu yi wa mutane godiya Allah ya saka wa jama'a da alkhairi wajen zuwa janaza da suka yi na kakarmu da wanda suka samu zuwa gaisuwa da wanda ba samu duka ba dai duk wanda muna roƙon Allah ita ma Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta sauran waɗanda suka riga mu gaskiya gidan gaskiya duka muna roƙon Allah ya ji kansu Ah, kafin mu shiga karatu ga dangadan tun da an ce gobe zai zama ɗaya ga wata ga yana da kyau mu yi magana ko da na minti biyu a akan ah, wa'anna afdalu ayyami duniya ma'ana mafi fici ranaku a cikin ranakun duniya daga gobe har zuwa ran sallah babu kwanakin da suka fi nan kwanaki duk duniya daga gobe har zuwa ranar sallah babu kwanaki masu albarka masu alfarma masu daraja masu kima masu ɗaukaka fiye da waɗannan kwanaki guda goma idan ku an ce maka kwanakin suna da kima da daraja ma'ana ana so in ribace su ka ribace su ku ribace su mu ribace su kenan me yasa saboda idan Allah ya rantse da abu ko dai ya nuna ikonsa ne ko ya nuna girman abu Allah ya ce wallaili ya rantse da dare wannan iko ne na Allah yana da dama ya rantse da dare wal asr ya rantse da zamani iko ne nasa zai iya da zamani wal fajr ya rantse da alfijir wannan iko ne nasa zai rantse la uqsimu bi hadhal bal ma'ana uqsimu bi hadhal balad ina rantsuwa da wannan gari na makka iko ne na Allah washamsi wa duhaha Allah ya rantse da rana wannan ikonsa ne wal qamari idza talaha ya rantse da wata wannan iko ne na Allah yana da dama ya rantse wattini Allah ya rantse da ɓaure zaitun ko a ce tin din tin zaitun Allah ya rantse da zannan itacen zaitun wa turi Allah ya rantse da dutsen tsuri wannan duk Allah yana da dama ya rantse in ko ni da kai wani yace na rantse da tin na rantse da zaitun na rantse da dutsen sina na rantse da makka na rantse da alfijir na rantse da dare na rantse da wata wadduha na rantse da hantsi to mutum yayi shirka amma shi Allah yana da dama ya rantse da duk abubuwan da ya ga dama cikin halittarsa wannan gefe guda kenan abu na biyu in kaga Allah ya rantse da abu ma'ana yana nuna girman waɗannan abubuwa qala wal fajr Allah sai ya rantse da alfijir ma'ana sallan asubahi ita ce mafi girma da muhimmanci cikin salloli ita tafi ba wa munafukai wahala ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗanda ba sa fita yin ta cikin jam'i na shirya kaman in ce a ta da sallah in ce wani yayi limanci ni kuma in bi gidajen da suka makara ba su fito asuba ba in musu gobara ma'ana su fara ƙonuwa daga duniya kafin mai kafin su je can kila sallacin da nake sallah ko da ke dan yau an tashi da dan yayyafi yayyafi ne je har na gama jujjiran da zan yi na gama dawa ba ma wanda ya fito masallacin ba a bude masallacin ba haka na haƙura na yi wani waje sai Allah ya rantse saboda mai wa Qur'an alfajiri inna Qur'an al-fajr kana mashuda Allah ya rantse da wannan to ce wala yalin ashar Allah ya rantse da yini goma nuka guda nawa goma daga goben nan Allah ya rantse da yini kai wannan yini girmansa ya kai girma layalin ashar shine na farko goma na farko na zulhijja ah, wannan alfarmasu ya kai inda ya kai Allah da ya rantse da su wannan yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki da al'amalu salihu fiha a habbu ilallahi min hadhihi ayyam wanda yin ayyuka Allah ya fi farin ciki da so fiye da waɗannan kwanaki guda goma ya wani ya ɗaga hannu ya ce ya rasulallah walal jihadu fi sabilillah har jihadi bayan wani ya tambaye ka wata rana ya rasula ce allimni shay'an ya'dilul jihad sanar da ni wani abun da yake daidai da jihadi manzon Allah ce lam ajidhu babu shi yau kuma gashi ka ce yin aiki a ɗaya ga zulhijja zuwa rallaiha babu abun da ya kai shi sai na ce to walal jihadu fi sabilillah ina labarin jihadi kala e walal jihadu fi sabilillah har jihadi to sai yaya illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam min zalika bi sai wanda ya fitar da shi da iyalinsa da dukiyarsa dan aikin Allah shi bai dawo ba dukiyar bata dawo ba ɗansa bai dawo ba matarsa bata dawo ba to wannan wata ya yayi daidai da wanda ya aiki a goma na farko na sulhijja jama'a ya nuna kwanakin nan kanana ne ya nuna manya ne yaya za ka yi da su wayannan kwanaki da aka musu inkiya da afdalu ayyamin duniya me ake so ka yi at-takbir ana fara kabbara tun daga gobe Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa wallahu akbar walillahi alhamd Abdullahi dan Umar Abu Huraira idan aka ce yau ɗaya ga Zulhijja za ga suna tafiya suna kabbara wani ma har yana ɗan jin sautin su kaɗan in ya kasa kunne shi ma sai ya ɗauki kabbaran yana yi ma'ana wannan har sallah har wa'annan kwanaki guda uku da aka bayar na bayan sallah me yasa su ne ake ce musu ayyaman ma'lumat li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum eh, eh, haka ne ko eh, li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am Allah yace mun yi aikin haji ne muka tattaro duniya in ba a ranar arfa ba in ba a makka ba idan ka je ka tsaya a airport aka dinga sauka in jirgi ya yi diran miki ya yi sauka jib sai a ce daga bangladesh in wani ya sauko sai a ce daga turkiya in wani ya dira a ce daga misra in wani ya sauko a ce daga najeriya sai ga wani daga amerika sai ga wani daga ingila sai ga duk duniya sai ta ta haɗu a wannan wajen me yasa li yashhadu manafi alahum Allah ya saboda su haɗu su ga amfani da Allah ya shirya musu bayan sai Allah ce dan su ci gaba da ambaton Allah fi ayyamin ma'lumat a wayannan kwanuka sanannu wayannan ayyamin ma'lumat sune daga ɗaya ga watan Zulhijja har zuwa ran sallah me yasa ake shirye-shiryen wannan kabbara ala ma razaqahum min bahimatil an'am saboda shirin abin da Allah ya musu arziki na dabbobin ni'ima ma'ana yanzu ɗaya daga zulhijja ko ka sa ido gobe in kana so da idan rago ya zo kusa da mutane sai jifa sai sanda yanzu kuma sai ka ga rago akan cinyan malam ko ba haka ba ko ba ka gani a caɓa wannan ya wuce ya runguma rago wani ma sai an taru ɗaya ragon na kallon nan ɗaya na kallon nan ya yadda daga nan har zuwa ran sallah rago ya hau cinyarsa kafin shi kuma mai ya ritsa ragon a kwano ko ba haka bane jama'a alama razaqahum min bahimatil an'am to kenan ana son yin kabarbaji dinga yin kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd mutum ba zai ce Allahu akbar ba ba zai ce la ilaha illa Allah ba sai an shigar da shi aljanna da wannan cewa Allahu akbar sai an shigar da shi aljanna da cewa la ilaha illallah jama'a miye nauyi a wannan babu nauyi mu daure kada shaidan ya mantar da mu in mun tuna ko tafiya muke mu idan mutum ya samu dama yayi azumi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumi ɗaya ga zulhijja zuwa tara watan zuwa tara ga wata ma'ana in Allah ya ba mutum dama ba dole ba ne amma in mutum ya ribaci waɗannan kwanaki da azumi ya kyautata makansa in ba zai iya duka ba ma yana iya yin gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa in ya gagara duka ma akwai karatun Qur'ani afdalid zikiri ne shi ma ta karanta alqur'ani ban iya Qur'ani duka ba sura nawa ka iya yi ta maimaita su mana kaddara sura ɗaya sura biyu sura uku ka yi ta yi babbari ka yi ta yi wannan ai ba sai ka haddace ba ko daman kowa ya haddace sannan me sadakat sadaka naira goma naira ashirin mai bara ne wane ne abinci ne wane ne waɗanda Allah ya buɗa musu ya hore musu su sayi raguna musamman a gwamnatance musamman ga masu arziki su dubi makwabtansu waɗanda Allah bai hore musu ba su ba su raguna don me ai wannan ibada wallahi akwai rahama cikin lamarin ubangiji yanzu duk yawancinmu da muke masallacin nan da ke mafi rinjayen mu talakawa ne dama in kaga ana aikin addini ko ana karatu mafi rinjaye talakawa ke zuwa wajen eh, da wani zai ɗauki dubu ɗari ya ba wa wani a cikin masallacin nan sai ka ji ya ce alhamdulillah kuɗin rago ya zo mana zai iya cire dubu arba'in ya sayi rago ya yi sauran harkokinsa da dubu sittin ko ba haka bane jama'a to yanzu inda wata biyu baya ne ko uku ko hudu in ya bashi dubu ɗari zai iya tunanin in sayi ragon dubu arba'in in yanka a gida zai iya wannan bayyin wannan me yasa rahmaniya ce ta Allah ka ce a yi ibada na nama a yi ibada na me na nama saboda mutane da yawa talakawa ne ba kowa ne yake iya samun ya ci naman ba ce to ga ibada na nama kulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru smallahi ala mara razaqahum min bahimatil an'am kowace al'umma Allah ya sanya mata ibada na yanka sai aka ce ayi yankan nan sai manzon Allah ya biyo kan gidaje yace kowane gida akwai laiha a kansu kai sai ya ƙara matsawa yace man kana lahu sa'a duk wanda yana da dama-dama da dama bai yi laiha ba fala ya na musallana ranar idi ya zauna a gida mun haƙura da shi shi kam har ai har zogi har ya duka wani sun ɗauka cewa wai sai kana da mata ake laiha wa ya gaya ma ba sai kana da mata za ka yi laifin ai ibada ce yanzu sai kana da mata kake sallah sai kana da mata kake azumi sai kana da mata za ka je haji haka ibadan laiha inda za a zo gida ga samari ɗirma-ɗirma masu sana'a Eh? kuka duka ce babanku ga rago ɗaya mamarku ga rago ɗaya in kowa zai yanka rago nasa a gidan ya kaga labarin nama eh? wallahi ku je ku yi laiha ko ta gagara ko akuya ka siyo ko taure ka siyo in ka ga dama ka ce wannan ragon a soye mun ni dun na gida ba ni a ciki a soye mun ku cire kashushuwa kashushuwan da kayan ciki rabi ku mun dambu rabi ku soye mun ka gan su kuwa sun fara ko rabi ku mun dambu rabi ku me rabi ku soye mun jama'a kun da zai ce ma a'a ya hana ka ce baka samu lada ba duk abokinka da ya zo sai ka ce masa rufe idonka in ya rufe ido kai kuma dama akwai wani labule a cike da kula sai ka dan dauko wani plate sai a sa masa daga ina ai kafin ka ankara ne aka miƙo min ta wundo? ba shi kenan ba domin in abokinka ya gane akwai kula a ka zai fita ne ba ya yato ma wani ba ma zo su shirya ma ya kawai malam ashe kaga ba laifi bane mutum ya haka kenan to wayannan kwanuka jama'a muhimmancin su ya kai inda ya kai sannan mutum ya mu kiyaye yin sabon Allah duk sabon Allah a kowane lokaci hatsari ne amma a wayannan watanni musamman a wannan yafi hatsari aikin lada kowane lokaci yana da muhimmanci a wannan lokaci ya fi muhimmanci mun sha faɗa aka ce to ya ramadan ta wuce an ta koyar da mu muhimmancin ramadan goma na ƙarshe malamai ba ka suka ta da mu ba goma na ƙarshe goma na ƙarshe ce to ga goma na ƙarshe na ramadan ga goma na farko na zulhijja kuma an ce afdalu ayyami duniya in kwanaki da suka fi kowanne fifiko ne su ne waɗannan sai aka ce idan ana nufin dare ne shine ake magana goma na ƙarshe na ramadan ya fi domin shi me yasa ya fi saboda wa lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr innahu lailatul mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kala fi layl cikin dare to saboda akwai daren lailatul qadri shi yasa Allah yana saukowa sama ta ɗayan bala'ika Jibrilu zai sauko da dukkan bala'iku sai a shirya lissafi. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر كل أمر وأنا زي كذا ذا أي كذا ذا أي كذا ذا أي كذا ذا أي كذا سي أشياء gafara yantawa wane ne duk sai ai sai a gama da daddare idan alfijir ya keto baka ribaci wannan ba ta wuce ka sai baɗi mai rayi to wannan kuma idan ana nufin da rana rana ne daga lokacin da alfijir ya keto ko rana ta fito har zuwa rana ta faɗi to shi kuma goma na gobe zuwa ran sallah ya fi me yasa shi kuma akwai yau mu'arafa wa ma adraka ma yau mu'arafa me ya sanar da kai me ake cewa ranar arfa duk alhazan duniyan nan da kake gani babban burin su arfa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa hajji arfa shine hajji mun gane jama'a in mutum yaje zai umara kan me da me yake yi ne ba zai harami ba ne ba zai dawafi zai sa'ayi ba to me hajji kuma fa alhajju arafa zala ce ai hajji arafa ne mana in mutum bai samu arfa ba aiki ya same shi wani ya ce abin mamaki a can za su na nuna maka huna bidayatu arafa nan ne farkon arfa za a sa signboard da larabci da turanci da kaza can kuma ƙarshen arfa yau ne zai samu wani dattijo ya ce baba alhaji ba nan nan baka cikin arfa sai ya ce yaro shekara ashirin ina zuwa kuma kullum wajen tsayuwa na kenan kaga jahilci yayi aiki ana to akwai ranan arfa ba can Allah yana saukowa da daddare ba to ranan arfa kuma Allah yana saukowa sama ta ɗaya da rana a san girma abun nan ya kai idan Allah ya sauko sama ta ɗaya da rana idan ka dubi filin arfa ka kalli mutane shugaban ƙasa mai sarauta mai waye mai waye duka an sa kaya iri guda ba wanda ya fi wani a wajen kowa da silifas komin mukamin ka silifas komin iyawarka ɗaura zani ba ko pant komin iyawarka rataye mayafi ana nuna maka nan ka zo babban wuri inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubaraka innama summiyat bakkatu bakka li'annaha tabukku a anakal jababira tana lankwashe duk wani wuyan dan girman kai dan mutu ya je makka girman san kansa ya kare jiji da kansa ya kare iyawansa ya kare shi wane ne ya kare babu shi sa jabala tubnu jabala jabalatu sunan sarki kenan da ya musulunta wasu ka musulunta da shi ya zo yana ɗawafi aka samu cinkoso sai haramin sai ɗan sauko sai wani talaka ya taka kafin ka an hakkara sarki ya zama kaman jariri ranar da aka haife shi sambo kawai mala wub a kamo na a kamo wannan ina mayafi ya yi gaba ya bar sarki a baya da ya haka ya kai duka sai ya hambari bakin wanda ya taka masa mayafi ya zubar mar da hakori shi ko ya kai Umar ya kai ƙara wajen Umar yace gashi nayi kaza ya zubar da hakori Umar yace a zo da sarki jamar aya wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sindi da ya cire hakorin wani a cire yace kai Umar ni fa sarki ne umar ya ce ina ruwan allah da sarki ya ce to ba za a yi ba ya gudu ya sa sai ya shiryo yaƙi umar ya ce khalid ya katin tinkare su khalid ya tarwatsa su ya je ya ridda aka kashe shi a riddadde idan aka je filin arfa za a zama duk ɗaya to sai Allah ya sauko yubahi bihimul mala'ika Allah yana alfahari wa mala'iku ya mala'ikati ha'ula'i ibadi ga bayina nan sun zo cikin ƙura cikin kaskanci ha me suke nema aljanna sun ganta ba wanda ya ga aljanna wa hum yatma'una ba kwaɗe muke ba jama'a ko wanda ya ga aljanna ne me suke neman tsaro wuta sun taba ganin ta sai dai misalin ta Allah ce ya ku mala'iku ku shaida duk wanda ya zo makka na gafarta mar amma fa wanda ya rungumi kudin haram ya ji qala labbaika allahumma labbaik mala'iku sai la labbaika wala sa'adaika zaduka haramun wa hajjuka mardudun alayka ce labbaika allahumma labbaik ce la labbaika wala sa'adaika ka zo cin shinkafa da hawa yi da kallon gari malala bai ka wala sa'adika to wayannan me yake nuna ma ya eh, Allah ce ya yafe musu gaba daya kai a wani wajen sai aka ce za a gafarta wa duk wani alhaji da wanda wani alhaji ya nema masa gafara wani alhaji yanzu yana ce Allah ka gafarta wa ni sai Allah ce to bayan na gafarta maka firi to tun da ka roƙa masa shi na gafarta mar to la'alla kai kuma ba wani alhajin da ya tuna da kai ce Allah ya gafarta ma sai aka ce to ranan arfa azumi azumi jama'a ka ce ga falalan azumin shekara guda da muka biyo muka baro baya duk zunubinmu ya zama farar takarda ba rubutu a jiki in dai tsakaninka da Allah ne an zubar da su sai dai in wasu ka cuta ka yi zalunci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza shekaran baɗi mai zuwa ma baka zo ta ba hmm. a azumin yau ce azumin rana guda don Allah jaba'a in dai ba mutum yana tsananin rashin lafiya ba ba abin da ba mai zai sa shi a zo azumin arfa ya gagare yi me kake nema sama da gafara kai a duniya duka babu kullum ina faɗa kada mummunan sabo da shinkafa da wake mummunan sabo da fiya wata ya sa ka ce ai tunda ba farilla ba ne ba zan yi ba asarar ta kai asara asarar ta kai asara idan aka zo aka sha ruwa kan wa'annan an gafarta musu kai kuma ka sha ruwa kun dawo ɗaya ba a gafarta ma ba wata ɓare ne ta ɓare da mutum Daka duk wanda ya samu daman yin azumin nan ‘ya'yanka su yi matanka su yi kai kai har yara ƙanana waɗanda ba za su lagalabaita ba duk su yi azumi idan Allah ya dubi wannan gidan sai ya masa gafara bayan ya masa gafara kuma sai ya buɗe hanyar arziki daga ranar shi azumin arfa babban abu ne idan mutum ranar arfa in ji annabi sallallahu alaihi wasallama afdalu ma kultu ana biyu na min kabli. in dai magana ce ni da duk annabawan da suke kafin ni ma'ana daga adam har kaina kowane annabi me yake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir haka ake so kowa ya ringa fala in an ce ranar arfa tun daga yin yin daga yinka sahur to me zaka dinga fada la ilaha illallah وحده لا شريك la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala قدير kun gane ko kana ka kama fartanya la ilaha illallah ka zama bawan Allah kenan ka rike kan mashin ka rike biro eh kana kana cabawa akan a caba nafe kake yi eh, a korukura karama mai taya uku kake ja a shagon siminti kake zaune dan katako ne kai malamin firamare ne kai eh wane ne wane ne wane ne wane ne an gane ko mutum ya ringa yi ya tayin wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ana so a yi wa duniya ado da ambaton Allah na shirye-shiryen me hajjul akbar wanne ne hajjul akbar shine ranar sallah babu wani abun da Allah ya fi so a ranar sallah fiye da da jini zubta jinin nan a yanka dabba bismillahi wallahu akbar ka ne ka ci ga lada da Allah ya ga dama sai ce na barka da naman baka da lada kuma dole ka yi sai ce ka ci baka lada inda Allah ya ga dama kuma sai ya ce tunda na baka lada bunne naman akwai wanda ya sai ce ba za a yi haka ba Allah ya ce ci in baka lada sai musulunci mana wannan rana ta arfa ana so a yawanta addu'a malam addu'a naciya kar ka gaji ka nace ka yi ta yi wanda kake roƙon shi baya gajiya shi in baka roƙonsa ne yake fishi da kai a ranar arfan musamman in an yi sallar la'asa zuwa rana ta faɗi musamman in an yi sallar la'asa zuwa rana ta faɗi karka kuskura ka shagalta ranan arfa bayan an yi la'asar zuwa rana ta faɗi ba yi addu'o'in da kake ganin kana da wasu manya-manyan daboyi ba magabata suka ce mujarrab ma'ana ka gwada abu ya yi, ka sake gwadawa ya yi, ka sake gwadawa ya yi, akwai wanda zai ce maka ba haka ba to shi ne mujarrab suka ce mun sha yin idan muka yi addu'a ranar arfa bayan sallar la'asar kafin rana ta faɗi kafin shekara buƙatar tafiya suka ce wani fa ba ɗaya aka yi ba biyu ba isa wani magabaci in ya je aikin haji ranar arfa bayan sallar la'asar kafin magariba sai ya daga hannu ya ce ya Allah baɗi ma Allah ka sake dawo da ni nan ya ce sai da aka yi shekara tamanin yana dawowa daga baya sai ya ce ya ubangiji tamanin a jere kana abin nan ya Allah na gode da ni'iman da kamu sai bai roƙa ba kuma kafin shekara ta zagayo ya rasu Ka ga babban abu ne to ashe jama'a anan waye bai da bukata to ga ranar ta zo ga ranar tana zuwa in Allah da in dai dare da lafiya ranar tana zuwa duk abin da ka sani kana da bukata tashi yi alwala in nafila za ka yi lokacin ba halarta ka yi nafila amma in za ka karanta ƙur'ani ne in sai ka yi tasbihi ne ka girmama Allah ka kambama Allah ka daraja Allah ka martaba Allah jama'a yanzu ko wajen wani mutum ka zo kana roƙon abu ya kake gani ranka ya dade mun san irin ƙoƙarin da kuke yin nan ko ba haka ba ba wani haka kawai ma ko ɗan siyasa yana jinsa ko ya jinsa ba haka yake shiga dare rediyo ba ya kare muradinsa ba haka ake ba kana ji yana kare muradin nan dan Allah ne ba dan sa ya cika ba ne aka san ƙarya suke mafi rinjayen su ai to ya kake tunanin kai na gaske ne ka kamba ma Allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi idan kai haka ya rabbi ya rabbi har hamatanka ta bayyana haka ya rabbi ya rabbi ya arhamar rahimina ka sauke to Allah yana jin kunya bai amsa ba inda har ka daga ya rabbi ya rabbi saboda babu abin da zaka fada Allah ya amsa da wuri bayan ka yi wa manzon Allah salati kaman ka ce ya rabbi duk annabawan Allah addu'ansu sun yi amfani da kalmar rabbu ne annabi adam me yace فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم النبي موسى ما هكني ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني كاغا رب يكيف كلا النبي آه النبي زكريا ما هكيف ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين النبي ابراهيم النبي اسماعيل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ربنا وابعث فيهم رسولا rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zizar rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas minan nas rabbana innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nu'lin ko ba haka ba annabi yusuf rabbi qad ni min al-mulki wa ni min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid duniya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin jama'a ko ba haka bane duk ko ina me rabbi rabbi rabb duk kowa shi yasa mutanen kirki eh, alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب rabbana ربنا ربنا ربنا وما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب suna cewa rabbana rabbana da suka gama fastajaba lahum rabbuhum ay rabbuhum istajaba lahum sai da suka ce ubangijinmu sai ya ce to na amsa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ماذا يسكى تيمي إيه ده سكى دنجا ربنا ربنا ربنا ربنا ya Allah duk abin da suka tambaya sai Allah ya ce na amsa mamar annabi kakar annabi Isa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara saboda me idan mutum yayi amfani da kalmar rabbu Allah zai amsa to sai ka daga hannu ya Allah ina da bukatan aljannarka idan ka bani ba abin da ya rage ka duk laifin da nake maka ya Allah na san ka fi tausaya mun kaina to Allah ba na son shiga wuta ina tsoron shiga wuta Allah rahamarka na san tarin jaye ka Allah ka tausaya mun dai karshen al'amari na ka ban aljanna ni babana mamana matana ƴaƴana abokaina ƴan uwana na addini duka Allah kada ka sa mu yi fiska da ɗaya daga cikin su a wuta dukkan mu cikin rahamarka ba addu'a akwai addu'a da tafi wannan duk abin da zaka roka akwai sama da wannan ma ya Allah ina cikin kunci in harkoki ne suka tsaya in bashi ne yawa in matsaloli ne suka faru ya Allah na san wannan abin kai ka dora mu amma yanzu kai na roƙa ya ubangiji kai kace a roƙe ka wannan rana ce ta arfa ba rana mai daraja irin wannan rana ce da ka sauko sama ta ɗaya da rana ya ubangiji rana ce da mahajjata suke can sun haƙura da komai na rayuwarsu ya Allah suna bauta ma ya Allah azumi ne a bakina yanzu bayan la'asar ne ya Allah kai kaɗai ne wannan buƙatar tawa za ka biya shi cikin kumfa ya kunu ba wanda ya isa sai kai Allah ina roƙonka ina cikin matsala Allah ya yi min wannan damuwar ya Allah kaza kaza nake da bukata da Allah mutum ɗansa ne yake wani bai shi yawa ya Allah na yi wa'azin na yi dukan na yi duk abin da zan yi Allah abin ne ya fi ƙarfina amma kai ba abin da ya fi ƙarfinka Allah kai ne muƙallibal kulubi zuciyar mu bayi manzanka ya ce kai kake juya su Allah ka juya da zuciyar wannan zuwa kan tafarkin daidai Allah ƙasata ta Najeriya ya Allah a kima ban da makka da madina ba kasar da tafi min najeriya kima to ta shiga rudani ba wanda ya isa ya gyara ta da a gyara take wasu suka bata ta yanzu ba wanda ya isa ya gyara ta babu wani wani mutum guda ɗaya da ya isa ya tina zai gyara najeriya wallahi ya Allah babu shi bai isa ba amma Allah kai kuma zaka iya gyara najeriya ya Allah da duk makka ba musulmi ko ɗaya yanzu kuma makka ba kafiri ko ɗaya ya Allah da maka cikin wahala da yunwa da tashin hankali ake da tsoro kowa buge shi ake yi wa yi nasu min haulihim ba wanda isa ya leka bayan garin maka za a buge shi ya Allah ga yunwa ga wahala ya Allah kai ne ka ba su tsaro yanzu ko ina mutum zai kwanta a cikin garin makka ba awar da ba za ka fito ba a cikin garin makka wallahi ko dar a zuciyarka ba za ka ji ba kuma kowa ya je maka zai ci ya sha yayi hani an mari'a Allah ka ba wa Najeriya irin wannan jama'a fi sabilillahi inda yau mu muka yi wannan addu'a in Allah bai ji na wasu ba kana jin ba zai amsa na wasu ba jama'a ba mu samu satan ansa ba to mu je mu tukufa sai kuma mu tuna wasu ƴan uwanmu abokanmu abokan mutuncinmu ya Allah wani na san yana da damuwa kaza in ma baka san damuwar ba ya Allah na san ba zai rasa damuwa ba ya Allah yana neman alheri me hikiman wannan kuma in ka kira sunan wani kace ya Allah wani sai mala'iku kuma su ce ya Allah wanda ya roƙe ka na waye riba kai da kawai wancan addu'a kai kai riba wallahi duk waɗanda ka sani ka kira su ɗaya bayan ɗaya ya Allah wani yana cikin damuwa kaza kaza ya Allah ka masa budi Allah sai mala'iku ce to kai ma Allah ya ma mala'ikan na shi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar amma kai kuma kana sabon Allah to idan mala'ika ya ce amma ai ya roki Allah ai wannan karbabbiya ce taka ce take da dauti to jama'a mu je mu yi wannan mutukufa mu yi iya abin da za mu yi insha Allah ta'ala wa'annan kwanaki goma alheri ne alheri ne alheri ne alheri ne mai girman gaske Allah yana ‘yanta mutane ya ba su rahama, ya ba su albarka, ya ba su ladaddaki mai yawa, me yasa Allah yake wannan. In kun da aka zo goma na ƙarshe na Ramadan aka yi wani irin buɗe baje koli, ana cewa shawwal ya zo aka rufe. Ma'ana wanda ya ci, ya ci, wanda bai ci ba, bai ci ba. To yanzu jama'a bayan wata biyu aka shiga goma na farkon za a buɗe shi gobe. Har zuwa ran sallah wanda ya ci ya ci wanda ta wuce ta wuce yanzu alhaji audu mai albasa goma na farko na zulhijja na 1444 har a yi tashin alkiyama ban da shi ko har da shi to don haka kowa in ya samu dama ya amfani da wannan dama din muna roƙon Allah Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya ƙarfafe mu Allah ya ba mu ikon yin ibadu da suka cancance mu Allah ina roƙonka duk wanda bai da abin da zai laiha Allah buɗi yana hannunka Allah ka buɗa masa Allah ka buɗa masa Allah ka buɗa masa duk wanda yake da niyan yin laiha ba a dole ba ne idan gobe ta yi ba sake ba yanke farci ba aske gashin kai ba rage gashin baki ba taɓa gemu ba fisge gashin mara aske gashin mara ba fisge na me na hamata amma ba dole ba ne amma wanda yake da shirin yin laiha gane amma wanda ya san abubuwa ko sun tsaya mar sai dai in wani budi to shi aka ce in wani budi ya zo masa fal aka ce daga nan shi ma sai ya kame amma duk wanda yake da yin fala ya aku zanna min sha'arihi wala min azfarihi shay'a kada ya taba farce kada ya taba ma'ana sai an je sallah an dawo yayi yanka sannan abu nan amma fa in mutum ya cire gashi ba abin da ya shafi lai hansa lafiya kalau amma dai in yayi wancan yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ina fatan jama'a mun gane wannan da kyau da haka muna roƙon Allah Allah ya taimake mu ina ga yanzu mu shiga tafsiri ne ko an gama <laughs> sai sai ya haƙuri jama'a ba mu samu yin karatu ba insha Allah sai in Allah ya eh, eh, yawa in Allah maɗaukacin sarki ya kama sati mai za sai mu zo mu he mu sai mu ɗan ba ɗan ƙaramin hutu ko da insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu wa alaikum salam wa rahmatullahi a'a kuma ita bane shaitanin inna zayyana sama a duniya bi zinatinil kawakib ko wa hifzan min kulli shaitanin marid Allah ya ce na kawata sama ta ɗaya wana sama wannan da muke gani ke bi zinatinil kawakib da ado na taurari su taurarin wa hifzan na sanya su tsaro ne min kulli shaitanin mari daga duk wani shaidani mai bala'in taurin kai ma'ana da shaidano sukan hau wannan ya hau fadar wannan wannan ya hau fadar wannan wannan ya hau fadar wannan su je su ji abin da ake faɗa Allah yake ga mala'iku idan ya faɗi magana sai su saci ji daga wannan wanda yake can in yaji sai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza har a gaya na ƙarshe shi kuma sai ruga a guje ya gaya boka shi kuma boka saboda tsabar tsiya an faɗa masa ɗaya sai ya ƙara casa'in da ƙarya to sai ya dace wani lokacin amma nan ma malamai suka ce kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama daga zuwan manzon Allah ba wani shaidanin da ya isa ya sake hawa sama yanzu ba su hawa da aka karka ga irin wuta ta yu ina ce an jefe su a yanzu ba su isa ba me yasa wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce mun dan leka sama suka ga ta cika da masu tsaro dam ba wanda yake sake tinkara an gane ko sannan ko mala'ika jibrilu in yazo zai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shaidanu sai sun yi gungu za su yi kidnapping ɗinsa ina Allah ce allamahu shadidul kuwa wani ƙarza ne yake zuwa yake koyar da manzon Allah wallahi duk wanda ya tari mala'ika jibril in ya zabga masa naushi to wallahi da shi da jikokinsa duk na ga sun kare kenan shadidul kuwa ba wanda ya isa isa ba wanda ya isa mala'ika jibril fashi da ba don haka ba to wallahi da aljanu da shedaru da sun tare shi sun kwaci rabi in ya so ya kawo rabi a da rikici ya kai inda ya kai isa Allah ya ce an Allah ya ce tsananin karfi ne da wani magana ba ta kare ba ai magana ta kare yanzu ko munan ka samu wani mai karfi ya ce ma ka san mai karfi shi ya san mai karfi ko sai in ya ce wane karkatin kare shi mai tsananin karfi ne to magana ta kai inda ta kai ko ba ka ba yanzu misali ka ɗauka ka ɗauki malayi su ɗan agaji ya kuna tafiya da shi sai wani ya ce kai kar ku kuskura ku tari wannan ba sai gudu ba jama'a to in in shi har yace kar a tari wannan to abu ta ɓaci kenan kaga sai gudu kenan yawa eh to in <laughs> to Allah fa da kansa ce allamahu shadidul kuwa fa mai tsananin karfi a duk mala'iku ba abun wasa bane amma shadidul kuwa mai tsananin karfi jama'a karfi yana da rana fa yi karfi ba karamin rana da shi ba wallahi tallahi karfi ba karamin rana da shi ba shadidul kuwa duk wani aljani da yake ga ya kai to yazo amma ranan da za a sago da suratul ma'ida bayan shadidul kuwa ne ya tawo annabi sai Allah ya ce wa mala'iku dubu saba'in ku kuma wasu ta gaba wasu ta baya wasu ta gefe a yi rakiya cikin dare suka dira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani sakatare ya sani yau ba bacci sai an gama rubuta suran nan sai da aka gama rubuce cikin dare kai hmm. mala'ika fa ɗaya da gari suka taba Allah ya ce wa ma'anzal na ala kaumihi min ba'adihi min jundin sama Allah ya ce ba runduna na turo ba ba ma kunna munzili in kanat illa sai hatan wahida tari ɗaya atishawa ce malaika jibril kai wa garin nan atishawa ka musu tsawa ɗaya fa idahum duna, sai gashi sun zama karare duk sun riddike malam da ya ce kai kwallo da su fa ai ka san harkan ba wasa bane wannan shine ma'ana Allah ya ganar da mu eh alhaji idi na kaka ai ba shi kaɗai ya san shi ba ai a ban taɓa gani baka amma dai an ce mun daman ƙarza ne ko wannan ko a ya tsufa ka san wannan ma yanzu ma duka dukansa aiki ne ƙarfi babban abu ne malam ƙarfi babban abu ne na'am abinda ake bayyana karatu mu ce ji yadda kansa shikenan eh ba sai ya ji yadda wani ba kai ko ba ce ka sa kunne ka ji ya iya ne ko bai iya ba in mutum yadda ya ji yadda kansa magana ta kare hmm. yawa kada ya zama shi ma baya jin me yake faɗa to wannan ya zama sirru kenan eh na ai har mu mu ta yi kawai sai ma kuwa ai mu din ma yanzu ba ba mu fidda tsammanin za mu tafi makkan ba ai jirgin karshe na gombe ba an ce yanzu bai tashi ba suna airport ba jirgin bai iso ba ka sabu hali abinda hali zai yi to in ma na gombe ya gama tashi na najeriya ya kare ne ha to na najeriya ba su kare ba ai to ka gani to yau kuma akwai jirgin yawo to to abubuwan da ba sai da za ta kasance ba mu yanzu in Allah ya ga dama cikin rahamarsa sai sarki salman na saudiya ya bugo wa bola ahmad tinubu waya ya ce wasu daga najeriya ga shi na an gansu ya gansu ta waya masallacin malar ruwanu da ke fanta mai gabar kar ya tafi gida jirgi zai zo ba sai tafiya ba jama'a ha kuma zalika ala lahi bi aziz <laughs> ba sai tafiya ba kawai lafiya kalau shikenan <laughs> eh da zaka ga rikici kamar to Allah ya taimake mu Allahumma salli ala sayidina Muhammadin warham Muhammadan wa ala Muhammad kama sallaita wa rahamta barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ka innaka Hamidum Majid Allah ka kara mana imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana damuwoyi Allah ka tsare mu Allah muna roƙonka wannan dattijo da muke karatu da shi kullun anan Allah ya karbi rayuwarsa Alhaji Audu mai albasa Allah ka mallabe shi da rahama sauran waɗanda suka gabace mu Allah ka ji kansu Allah ka yafe musu Allah muna roƙonka ka ba mu ikon ribatan waɗannan kwanaki guda goma Allah muna roƙonka kowa ka hore masa abin da zai laiha Allah muna roƙonka mahajjatan mu Allah ka sa su yi aikin haji karɓaɓɓe Allah muna roƙonka Najeriya ka ƙara mata zaman lafiya Allah muna roƙonka tsadar rayuwa ka kwaranye mana Allah muna roƙonka marasa lafiya ka ba su lafiya Allah muna roƙonka waɗanda abubuwan suka ci kurkure Allah ka buɗa Allah madaukakin sarki muna roƙonka yara kan gararu ka shiryar da su Allah muna roƙonka waɗanda suke da buƙatar aure Allah ka ba su aure ya Allah madaukaki sarki muna roƙonka karfa mana asiri duniya da lahira ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين